Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. a rasha hukumar leƙen asirin ƙasar ta yi zargin an saka a kwamfutoci na hukumomi da ƙungiyoyin ƙasar har ashirin wata manhajar ɓata bayanai ko satar su cikin waɗanda abin ya shafa har da kamfanoni masu zaman kansu da suke wa ma'aikatar tsaron ƙasar kwangila a cikin wata sanarwa da hukumar da ake kira fsb a takaice ta wallafa a shafinta na intanet jiya asabar ta ce yadda aka saka manhajar da yadda ta shafi hanyoyin sadarwa da kwamfutocin na da alama da irin sanannun hare-hare da aka kai wa na'urori masu kwakwalwa a kasar da ma a wasu sassan duniya daban-daban sai dai hukumar laƙin asirin ba ta ambaci wadda take zargi da kai mata harin ba wannan na zuwa ne bayan rahotanni da aka bara nan amurka kan hari da aka kai kan na'urori masu kwakwalwa na jam'iyyar democrat da kuma na kwamitin yakin neman zaben wakilan majalisar jam'iyyar a majalisar wakilai kwararru ta fannin kwamfuta da ma shugabannin jam'iyyar ta democrat suna zargin rasha zaman wacce ta yi kutsen wadda ya kara karfafa zaton cewa rashan tana ƙoƙarin yin katsa katsalandan cikin zaben shugaban amurka da zammar ganin donald trump ya samu nasara a siriya kafofin yada labaran kasar sun ba da rahotannin cewa mazauna birnin aleppo da aka birni da aka yi wa ƙawanya suna tserewa bayan da gwamnatin kasar ta bude wata kofar fita domin jin yanzu makonni kenan da sojojin ƙasar suka killace birnin suna ta lugujen wuta jaman majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin agaji sun buƙaci gwamnatin ƙasar ta buɗe hanyoyi saboda a samu sukunin kai wa jama'a kayan agaji suna masu gargaɗin cewa mazauna birnin da aka yi kiyasin yawansu ya kai dubu ɗari uku suna fuskantar ƙarancin abinci a halin da ake ji kuma rundunar taron dangi da amurka take wa jagoranci ta ba da rahoton ta kai farmaki da jiragen yaƙi a wani birni mai muhimmanci da ba shi da nisa da birnin na aleppo inda mayakan sa kai suke gwabza fada domin ci gaba da iko a sassan tsakiyar birnin rundunar mayakan amurkan ta ba da rahoton ta kai hare-hare da jiragen yaƙi har sau goma sha ɗaya kusa da birnin manbij inda ta auna wasu rundunonin isis da wurare da take rike da su haka nan rundunar ta ba da rahoton ta kai farmaki daban-daban har sautara kan wasu muradun isis din a kasar iraki a belgium hukumomin kasar sun kama wani ɗan shekaru 33 da haihuwa wadda aka bayyana sunansa da nuruddin h kan zargin ta'addanci an tsare shi ne cikin daren juma'a bayan da hukumomi suka gudanar da bincike suna bi gida-gida a birnin Liege da yankin da ake kira Mons wadda can ne helkwatar kungiyar tsaro ta NATO take. Ofishin babban mai gabatar da kara na Belgium ya ce an kama Hamza H wadda ɗan uwan Nuruddin ne amma daga bisani ya sake shi ba tare da an gabatar da wata tuhuma a kansa ba. Hukumomi ba su ba da bayanai kan shirin kai harin ta'addancin ba kamar yaushe aka shirya kai harin da kuma inda aka so kai wannan hari. illa wata sanarwa daga hukuma da ke cewa bincike ya nuna cewa mutumin da ake tsare da shi yana shirin ya kai harin ta'addanci a wani wuri a belgium ƙungiyar tsaro ta neto da ƙungiyar tarayyar turai a ƙasar suke da cibiya inda galibin hukumomi da suke karkashinsu suke brussels babban birnin ƙasar. to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc a ci gaba da ɗaukar matakai na murƙushe waɗanda ake zargi da goyon bayan juyin mulki da bai yi nasara ba a Turkiyya ranar 15 ga watan Yuli. Jiya sabar hukumomin ƙasar suka dakatar da ma'aikatan kotun tsarin mulkin ƙasar su 60. Dakatawa za ta ci gaba da aiki har sai an tantance yiwuwar alaƙa su da shirin yin juyin mulkin kamar yadda kotun ta yi bayani cikin wata sanarwa da ta fitar. Tuni a kori ma'aikatan kotun su takwas kuma aka tsare su tun ranar 18 ga wannan wata. tankaɗe da rairayar da aka yi a babbar kotun ƙasar tana zuwa ne a kuma ranar da kotunan ƙasar suka saki sojoji 800 galibinsu a birnin istanbul da wasu kuma kaɗan a ankara kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ƙasar dadolu ya ba da rahoto kamar yadda rahoton ya ce shugaba Rajib tayyib Erdogan ya ce zai yi watsi da karar da ya shigar kan waɗanda ya kira waɗanda suka zage shi a matakin irinsa na tilo na haɗin kai yana magana ne kan 'yan jarida da ya wato ya kai kararsu a kotu turkiya tana tsare da 'yan jarida goma sha bakwai kan zargin su 'yan suna da hannu ko kuma suna cikin kungiyar ta'adda a daidai lokacin da shugaba erdogan ya ga masu sukar lamirin gwamnati daga kasashen yammacin duniya cewa su shafa kansu lafiya ko kuma babu ruwansu kamar yadda alkaluma daga kamfanin dillancin labaran kasar ya nuna kusan mutane dubu saba'in ne aka dakatar ko aka kora daga bakin aikinsu A Hong Kong hukumomi a yankin sun hana wani ɗan siyasa mai rajin 'yancin kai ga yankin yin takara a zaben 'yan majalisa da za a yi cikin watan Satumba. Andy Chan wadda shi ya kafa jam'iyyar Hong Kong National Party yana ɗaya daga cikin akalla masu rajin demokradiyya su goma sha uku waɗanda suka ƙi sanya hannu kan wata takardar da ke cewa Hong Kong fa ƙasar China ce. Majalisar gwamnatin birnin jiya Asabar ta ba da sanarwar cewa an hana Andy takara. jam'iyyar can wacce take goyon bayan yancin birnin a zaman ƙasa ta fidda sanarwa tana mai cewa ai an karrama ta da ta fito da ɗan mutum wadda aka hana shi yin takara saboda dalilai na siyasa daga nan ta yi kira ga sauran jam'iyyu waɗanda suke goyon bayan demokuraɗiyya su kauracewa zaɓen baki ɗaya ayyana yancin kai kai tsaye daga china yana zaman tsatsauran ra'ayi ne a yankin hong kong inda galibin jama'a suka amince da yankin a ƙasar china amma wacce take bin wani tafarki kamar yadda china take karfafawa jami'ai a jihar texas da ke nan amurka sun ce akalla mutane goma sha shida ne suka mutu sakamakon hadarin jirgin kumbon nan mai shigen bolom-bolom da 'yan yawon bude ido suke shiga wani kakakin hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama na amurka ya ce jirgin ya kama da wuta ne jiya asabar kamin ya faɗi a daji ya halaka dukkan waɗanda suke ciki hukumomi a yankin suna ƙoƙarin su tantance waɗanda hadarin ya ritsa da su hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama da kuma hukumar kula da lafiyarsu suna gudanar da bincike. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. nagari na kowa. Yama masu aron masu salamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Malamai da magabata har yanzu ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da faɗakarwa kan muhimmancin ilimin ɗiya mata. A arewacin Najeriya wanda suke ƙin shigar da 'ya'yansu makaranta sukan fake ne da dalilan addini a zaman hujjar hana 'ya'yansu neman ilimin zamani. na Abubakar Gwandu ya yi gargaɗi ga masu yin haka. Gaskiya ilimin mata yana da muhimmanci kuma mu musulmi muna tinƙaho da haka tun daga matar manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce Aisha. saboda tana ɗaya daga cikin waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karɓi rabin addinin ku ga wannan yajja saboda haka shi sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya shige musu duhu a wurin ta suke zuwa wato shine su nemi fatawa kuma ta ba su fatawa wadda ta dace to irin wannan ne yasa irin wa'annan ɗaliban ya cancanci a yi masa tunatarwa hususan abin da ya shahi ilimi na zamani a yanzu nan ga dai makarantun ne kusa gare su sannan kuma ga ilimin ga yana da muhimmanci saboda da shi ne al'umma ke ginuwa to idan mata suka yi kwanci suka ce ba za su nemi ilimi ba sai mu rasa matan da za su kula da mata 'yan uwansu a asibiti mu rasa matan da za su wato shi ne karantar da 'ya'yanmu sannan ga shi iyayen ga su ne makaranta ta farko ga kowanne mutum namiji na ko mace kwata shi yana tinkahu da mahaifiya saboda tarbiyya tarbiyya a ƙarƙashin ta ne take farawa to wannan shi yasa a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ma ya ce dalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin saboda haka neman ilimi wajibi ne akan kowane wato musulmi namiji da ko kuma musulma mace saboda haka tun da wajibi na to wannan al'umma ta mu ba ta ginuwa sai tare da mi sai tare da ilimi sannan idan aka samu wannan ilimin to shi na zai taimaka mana ko sana'o'i muka sana'o'in a san da cewa an sanya da za a tahiyar da suwa tun daga sana'o'i na ana yi iri-iri ana yin sabulu ana yin turare duk gashi nan mata sun samu wannan abin nan idan suka samu wato karatu su kowane zai san kima abin da an sa da abin da za a yi amfani da shi ka hada dinkin tela zaki akwai bukatar ki auna wanda zaki dinka to kiga akwai bukatar ilimi wurin nan saboda haka ilimin ma kamata yana da muhimmanci kwarai da gaske malam wanda irin kira za ka wa uwayen nan da suke biris da harkan ilimi ya ya mata ba su ɗauke shi da mahimmanci ba. Eh to gaskiya wannan kuskure ne. Saboda me saboda idan mutum zai karanci tarihi matan sahabbai masu neman ilimi ne hususan matan manzo sallallahu alaihi wasallam alƙur'anin ga da muka tinkaho da shi akwai matan manzo guda uku waɗanda sun haddace shi sannan baya ga haka shi wasu malami fodi da ya taho an yi abin ganga akwai wasu mata waɗanda aka establishin waɗanda aka ce mai 'yan taru waɗannan matan suke zuwa suna karantar da matanmu yadda ake alwala yadda ake sallah da yadda ake wankan gawa da yadda ake ibada dai generally shi yasa ma a hausa aka cewa wato shine nanuwa ya shehu ko ba haka ba saboda mi kirarin da aka wa nano ashewa ya kai hanya an ce hadda mahotasar wato shine ta yi karatunsa kuma ta fassara shi a cikin halcin fulatanci saboda mi saboda mata su amfana saboda haka ya ka ce in iyaye suka bar 'ya'yansu suka ce ba za su nemi ilimi ba to al'umma baki ɗinta za ta ci baya maryam ato muhammad murya amurka daga birnin kebbi najeriya a guduma da ta bayar kan wannan batu shugabar kwalejin koyon aikin shari'a da ake kira kwalejin bala usman da ke katsina Najeriya Farfesa Sa'adiyya Sani Daura ta yi magana kan muhimmancin ilimin ɗiya mata da hanyoyin shawo kan ƙalubale da ake fuskanta ta wannan fanni a zanta da ta yi da zaharaddin sani funtuwa. To ko ta wace siga ka ɗauko harkar ilimi harka ce wadda ta shafi kowa da kowa. A da akwai bambancin ilimin mata da a yanzu yanzu an samu ci gaba sosai sosai makuwa a kan in za a yi wannan magana a zamanin da duk wanda ya shiga aji ya fito ya san akwai wannan muhimmin bambancin amma a yanzu wasu ma basu san akwai wannan bambancin ba sai in sun karanta tarihi saboda a yanzu gaskiya bambancin yana ɗan sassautawa a a yanzu duk wanda yake da 'ya'ya a gida burin shi ya kai su yi karatu a yanzu an gane cewa mata su ma suna da rawar da za su taka a yanzu in ba ka shiga karkara ba ba za ka ga wannan bambancin sosai sosai ba saboda haka an buɗe sabon shafi na ilimin mata yanzu abin da yake faruwa shine gwamnati akwai irin nata jama'ar gari akwai nasa haƙƙin iyaye akwai nasa haƙƙin kafin mu zo kan su ma kansu yaran bari in fara da gwamnati ita gwamnati tana da bangare na musamman wanda ta ware saboda bincike da kuma ajiyar bayane-bayane wanda duk abin da kake so ka duba me yake faru da za a ga ƙididdiga a gane mutum nawa ne suke ina mutum nawa ne ba sa ina daidai irin haka to wannan ina kira gwamnati a kara inganta shi saboda da abin da ya faru ake tsara abin da zai faru idan aka kara inganta shi ya zama kullum ta Allah aka je a take za a samu cikakken bayani na yanzu ba sai an ce a a'a wannan na shekara kaza ne da ta wuce ba ingancin da nake so a kara mishi shine zama kullun suna kara sabon nazari suna gyara abin da ya wuce da abin da yake yanzu ba wai a bada shekaru kafin a yi sake koma a sake bincike ba kullun ta Allah ya zama ana cikin bincike ana cikin kididdiga dan ko da yaushe a san adadin menene yake ina binciken kuma za a yi shi ta bangaren menene yake kawo cikas kana a yi bincike akan menene a yanzu su a ƙasa kana kuma a sake wani bincike akan wani hanyoyi za a bi a magance matsalolin da aka aka binciko suke faruwa kaga misali ɗaya daga cikin abubuwan da aka gano sukan kawo wannan matsalar ta ilimin 'ya'ya mata musamman in ya kai wani mataki shine nisan makarantar daga gida to idan ku wannan ne to ya za a magance shi yanda za a zo a tsaya a tsakiya su iyaye sun taho gwamnati mata to a haɗa tsakiya tunda alhaki ne wanda da ya rataya akan wuyan gwamnati da su kuma al'ummar gari da iyaye suke ciki na biyu koyi da munanan ɗabi'u iyaye suna zargin cewa makaranta tana sa 'ya'yansu su je su koyo munanan ɗabi'u waɗanda suka ci karo da wanda suke koya musu a gida to wannan ma kaga sai a ƙara bincike a ga takamaimai wani irin al'adu ne kuma takamaimai ta wace hanyoyi ne waɗannan yaran wanda suka baro iyayensu suka zo makaranta wace hanya ce suke bi har suna samun waɗannan eh, muna. na ɗabi'un da iyaye ba sa so wanda har yake kawo kanin iyaye da karatun 'ya'yansa mata eh, in aka kididdige a ga wannan bangaren ga irin nasu jajen kuma wannan bangaren su ma ga irin nasu jajen to a nan ma gwamnati ita ce uwa sai ta ga to ya za ta kawo maslaha yanda ba a yi karo da wannan ɗabi'un da suka koya musu daga gida ba to amma fa su ma iyayen akwai sakaci abu da yawa in kaga ya faru gaskiya akwai sakacin iyaye a cikin shi su iyaye ita ma gwamnati ai tana da nata korafin menene suke wanda ba daidai ba tunda ba kullum bane in an zo hannun gwamnati ake bashi a'a wasu fa daga gida ma suke dauko ɗabi'un banzan su kawo koyawa wasu su ma su tantance idan ana samun yan eh, mata wanda suke rashin ji a makaranta to a tantance a ga daga ina suka fito ila wanda suka fito daga wani bangare su suka fi wata irin shegantaka ta musamman su ma wannan bangaren ga irin tasa shegantaka da suke kawowa to kaga wannan ma aka tantance sai gwamnati ta san yadda za ta yi gwamnati ta kara karfin bincike akan duk wa'annan abubuwan kuma jama'a ya kamata su lura da abin da yake faruwa lokaci yayi da za a farga a kalli ilimi ta bangaren addini al'ada da yanayin rayuwar yau kada kullum a rika dora eh, ilimi a rayuwar jiya jiya ta wuce saboda haka su daina kallon ilimi kamar abokin adawa ne ilimin mata kamar abokin adawa ne yawanci jama'ar gari wanda iyaye suke ciki sukan kalli ilimi ta bangaren al'ada ko kuma bangaren Eh, tattalin arziki rashin kuɗi na yau da kuma addini da kuma ɗabi'a to duk wa'annan su ma iyaye ya kamata idan suna da koke tunda akwai yawanci ƙungiyoyin iyaye a makarantu kenan to wannan ya kamata amma a ƙara inganta irin wannan ƙungiyoyin na iyaye da kuma malamai da hukumar makaranta wannan lokaci ne da za a zauna a tattauna a ga me yake faruwa kuma idan aka tattauna kar zancen ya tsaya a nan a rika tsame masu mahimmancin ana aika gwamnati su ma abin nan yaran kansu lokaci ya yi ko da ke wani lokaci suna da karancin shekaru amma ana iya sa musu wannan ra'ayin aka cewa su ma fa za su iya shiga makaranta za su iya gwagwarmaya da kowane ɗalibi a makaranta kuma za su iya zama duk abin da suka sa gaba za su iya yin aikin asibiti za su iya zama likitoci za su iya zama injiniyoyi ba aikin da ba za su iya yi ba tun yanzu a sa musu wannan aka. cewa abin da ake bukata shine mai da hankali da natsuwa akan karatunsu. Za mu koma jihar Kebbi mu ji fa'idar kirkiro da sabuwar ma'aikatar ilimin gaba da sakandare kamar yadda sabon kwamishinan ma'aikatar alhaji mai gari abdullahi dakin gari ya yi wa maryam atu muhammad bayani a tattauna da suka yi mai girma gwamna lokacin da ya zo ya nuna cewa yana da kuduri na ganin cewa ya faɗaɗa harkar ilimi a cikin wannan jiha abubuwa guda biyu ya nuna cewa suna da muhimmanci a gare mu a cikin wannan jiha kuma ba wannan jiha ba ya kamata a ce duk arewacin najeriya wayan na abubuwa biyu ba mu da wani abin da za mu illa mu ga cewa mun bunƙasa su shine harkar ilimi da harkar gona kamar yadda wasu jihohi suka yi to yana da tasiri kwarai da gaske nan ma jihar kebbi a raba ita ministry of education a bar waccan ministry for basic education wannan kuma ta zama ministry na manya-manyan makarantun ne da kuma inda za a ɗauki yaranmu waɗanda sun ka samu jarabawa mai kyau a tura su manya manyan makarantun ne na cikin najeriya da waɗanda muke da suna a cikin jiha da kuma waɗanda muke da su ƙasashen waje ko yanzu ɗin ma da muke magana akwai yaranmu da dama waɗanda suke suna karatu ƙasashen waje da yawa akwai su sudan akwai su malaysia akwai su india sannan akwai su duk wasu manya-manyan jami'o'i da a cikin wannan ƙasa kuma gwamnati tana iyakacin kokarinta wajen biya musu wasu kudade na registration da scholarship da dai ganin cewa wannan ilimi ɗin ya inganta shi. Ta yaya wannan ma'aikata za ta karfafa ilimin ya'ya mata musamman a manyan makarantu? Wannan ba mu da wannan matsala ta ilimin mata da maza a nan jihar Kebbi. domin makarantun nan mu da yawa akwai na maza akwai na mata kuma wannan ministry din da muka zo muka iske eh, kamar ita wannan hukuma ta ministry of science da aka rusa Ah, akwai makarantun ne na maza akwai na mata su dukansu kuma suna samun ilimi ingantacce duk mahi yawancinsu masu ne muke aikawa wajen ah, makarantun ne mu na game da ah, secondary sannan kuma akwai ma makarantun ne da ake aika maza da mata waɗanda suka zo aka yi musu jaraba suka ci aka tura su key science academy abuja akwai waɗanda suke masu santa a can ma abuja wajen 90% na waɗannan yan makaranta su ne aka yi fidi ma cikin universities mu da ilimin da sun ka samu da waɗanda annan science da technical college inda da gare mu da waɗanda muka tura can key science academy duk 90% din su ne suka samu admission a majami'an mu kuma mahi yawancin su ne kuma aka tura suka je irin su sudan irin su india da malaysia akwai masu yin doctor akwai masu yin pharmacy to sun yi excelling kwarai da gaske to wannan kuma na tabbatar da mai girma gwamna wannan shina da kudirin cewa a zakulo wa'annan maza da mata a tura su wa'annan makarantun ne domin su samu wannan ilimi wanda zai tallabi jihar kebbi na kowane fanni da kake tsammani kila ma a samu mutanen jihar kebbi yaran su sun ma hita waje suna aiki wasu majami'ai yasa abubuwan nan suna da yawa yanzu to mutum bai iya cewa wani abu kuma ni gaskiya duk abin da zan ce na gwamnati in ce na tabbatar da cewa na ga yaƙinin shi saboda duk abin da zan faɗa ya zama tuna faɗi abin da gaskiya waɗanne irin ɗalibai wannan ma'aikata za ta baiwa tallafin karatu za mu samu yara waɗanda suka ƙare secondary school kuma suka yi excelling idan muka same su za mu jawo su ne kowace local government sai mu zo nan a yi jarabawa ta ƙara tantancewa a tabbatar da cewa duk waɗanda za a ɗauka waɗanda sun kaci jaraba ne babu magana bambanci ko a ce duk a to a tara yaran manya manya mutane a ko yaron talaka ne in dai na da ilimi kuma ya toye wannan jaraba ya ci za mu sa shi ciki mu tabbatar da cewa an kai shi ya wannan makaranta kamar yadda na ce kuma dama akwai su har yanzu suna can su ma wayancan da suka tura su sai da aka yi musu jaraba an ka tabbatar da cewa babu wani zulmu gudu a ciki yara ne wayanda an ka dauko daga lungu kowane lungu na jihar kebbi suka zo aka yi musu jaraba wanda ya ci aka tura shi ya akwai opportunities nan ma cikin jihar kebe muna da muna da university of science and technology lero tana nan ga kuma university nan sabuwa da aka yi ta ta kebe state muna za usman fodi university ga su bayero university kano nan duk wa'anga yaran mu suna iya zuwa kuma gwamnati duk inda yaran mu suke gwamnati tana biyan kuɗin registration a biya musu saboda haka wannan ma'aikata da yadda Allah da kuma kudirin da mai girma gwamna sanata abubakar atiku bagudu yake da shi na ganin cewa ya daga ilimi na manyan makarantun ne to na tabbatar da cewa za a ci nasara kuma mutane za su ga nasara da kuma su ci gajiyar wannan in allah ya so cikin wannan gwamnati tashi alhaji mai gari abdullahi ɗakin gari kenan kwamishina a sabuwar ma'aikatar kula da ilimin manyan makarantu a jihar kebbi maryam ato muhammad muryar amurka daga birnin kebbi najeriya Daga jihar Kaduna Iliya ya aiko da rahoton inda iyaye suke kokawa kan lalacewar gine-ginen makarantu a yankunansu. cikin makarantun da ke karamar hukumar Kajuru a jihar Kaduna kenan inda yara ke koyon karatu a wani aji da ba a rufe ba. Na tambayi Malama Ali Sunday daya daga cikin shugabannin kwamitin kula da makarantar yadda makarantar ta sami kanta a wannan hali. Ka gan dama lase nan wurin an kware ba ko wurin zama in ana ruwa sai ruwa ya cika azuzuwa. To sai wani mutumin Allah ne mai tosai lokacin man bashi rikon ciyaman ne. shi zai cece mu ya ka sa an yi zin an yi silin to gaska mun gode mishi a wurin na biye kuma ba kujerun zama yara suna zama kasa ba kujeru rubutun ma yakan za musu da matsala wasu azuzuwa kuma ba fadi yara suka yi cunkoso sai su masu da juna musamman lokacin rubutu ba su ya su yi rubutu yadda ya kamata ba saboda sun masa juna to gaskiya waɗannan abubuwan suna suna damun mu wani lokaci kuma mukan so gwamnati su ba mu isasshen kayan aiki kamar su chalk da takardu da pencil ba a samu wani lokaci ana dan samu kadan kadan wani lokaci kuma akwai matsala to duk sai mu karfafa yayan yara ka ku sa ma gwamnati da ku yakacin kokarin haka ma al'amarin yake a makarantar unguwar kanti yankin rigasa a garamar hukumar igabi mr peter balani shugaban kwamitin kula da makarantar kuma ya yi karin haske a matsayi na chairman gaskiya muna da damuwa sosai musamman makaranta domin ku yanzu na kun zo kun gama idanun ku kun gani inda makarantar mu take ba kofofi ba kujeru ba kuma inda yara za su samu domin su yi bayi duka muna da wannan masoli kun duba sama din da damina ma ba mu san da ma za mu karasa ba because saboda yanzu na iska nan kwanakin baya ma da iska ta daga mama wannan mu muka sa kuɗin mu da kanmu muka gyara ta don kun duba makarantar na ba na gwamnati bane don makarantar nan a PTA ne suka hada hannu iyayen yara muka gina wannan makaranta don matsalolinmu kuma wanda muke da shi a makarantar nan because in damina ta yi saboda ruwan da take zuba a cikin makaranta yara ba sa samu domin su saya su yi karatu inda ya kamata saboda irin nan masaloli. in kun duba ofis na malamai yanzu na haka ba ma wurin zama yara ba su samu wurin zama ba balle malami takardu da kyar ne ma suke tura mamu mamu samu sai wani lokaci ciyama ne ya sa kudin shi da kanshi wanda za a ja kwashe takadu a kawo domin saboda matsalolin da muke samuwa in ba da taimakon jama'a da suke haɗa kan mu hada kan mu mu yi wannan abun ba da yanzu nan da makarantar nan ba ga wani gini can da ke da ɗakuna ko kuma ajujuwan karatu guda biyu da ya fara rushewa waye ne ya gina mu muka gina ta mu iyayen yara su yi mama alkawari mu je mu yi gini mu yi gini za su kawo mama abun rufi sai mu rufe to shekara uku kenan ba abun rufi ta zo ta rushe amma da yake bayani ga manema labarai kwamishinan ilimi da kimiyya da fasaha na jihar kaduna professor andrew nok ya ce gwamnati ta fara gyare-gyare a makarantun don dawo da martabarsu Yeah, rehabilitation what we did as I said we didn't select a BOC we had a total assessments of all the schools and then try to classify them in ranges at which they have been dilapidated the last 16 years and so it's a completely new innovation that we're into when you look at some of these schools you'd weep no rules ya ce ba zaɓen makarantun muka yi ba amma mun zaga su duka sannan muka karkasa su muga da waɗanne ne za mu fara gyaran don kusan dukansu ba wanda aka yi musu gyaran fuska tun shekaru sha shida da suka gabata idan kuka zaga sauran makarantun abin takaici ne an yi kashe hamsin na makarantu fiye da biyu da ɗari saba'in. ƙoƙarinmu shine mu ga yaranmu sun koma karatu a cikin ajuzuwa kwamishinan ya kara da cewa gwamnati na kokarin tabbatar da dawo da darajar makarantun jihar kaduna nan ba da daɗewa ba iliya kure muryar amurka daga kaduna nigeria Masu aro da haka Allah kamu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da Cuba shiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. a rasha hukumar laƙin asirin ƙasar tana zargin cewa an saka kwamfutoci na hukumomi da ƙungiyoyin ƙasar har ashirin wata manhajar ɓata bayanai ko satar bayanan cikin waɗanda abin ya shafa har da kamfanoni masu zaman kansu da ke wa ma'aikatar tsaron ƙasar hidima a cikin wata sanarwa da hukumar da ake kira fsb a takaici ta wallafa a shafin ta na intanet jiya sabar ta ce yadda aka saka manhajar da yadda ta shafi hanyoyin sadarwar kwamfutocin na da alama da irin sanannun hare-hare da aka yi wa na'urori masu ƙwaƙwalwa ƙasar da ma wasu sassan duniya. a siriya kuma kafofin yada labaran kasar sun ba da rahotannin cewa mazauna birnin aleppo da ake yi wa ƙawanya suna tserewa bayan da gwamnatin kasar ta bude wata kofar fita domin ayyukan jinƙai yanzu makonni kenan da sojojin kasar sa killace birnin baki ɗaya suna lugujen wuta a belgium hukumomin kasar sun kama wani dan shekaru 33 da haihuwa wadda aka bayyana sunansa a zaman nuruddin edge kan zargin shirin kai harin ta'addanci da ba a yi ƙarin bayani a kai ba. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.